kana kammala rajista za a baka welcome bonus na naira 100 sannan minimum withdraw a cikin wannan platform din naira 1000 ne haka zalika minimum depositing a cikin wannan platform din naira 1000 ne assalamu alaikum warahmatullahi barkamu da sake kasancewa a sabon bidiyo yan uwa kamar yadda muka saba kawo sababbin application platform da sauran update, yau ma ga mu dauke da sabon bidiyo akan wani sabon platform wanda za ka samu kuɗi da shi sosai sosai so kamar yadda muka saba muku bayani cewar sabon platform in ya fita in kana da dama kana da ra'ayi to ka shige shi tun a farko domin ta haka ne zai baka damar idan ka saka kuɗin ka cire shi har kuma ka cire ba so okay a dan haka yanzu ba tare da cinye lokaci ba mu je a fara bidiyon amma kafin mu wuce kai tsaye ga bidiyon kada ka manta idan baka yi mana subscribe ba ka danna mana subscribe sannan ka taba alama kararrawa sai ka zabi all haka shi zai baka damar da zarar mun saki sabon bidiyo a sanar da kai kai ok sannan za ka samu link ɗin wannan platform ɗin a description ɗin wannan bidiyon ta da zai baka damar da zaran ka taba shi kai tsaye zai fitar maka da wannan fuskar ta da zai baka damar da za ka yi rijista da fara in ka shigo za ka ga an ce maka enter your phone number to sai ka cire ziron farko a cikin number ka sai ka saka number naka so nan ƙasa kuma za ka ga gurin da aka sa wasu nambobi guda hudu su wannan kuma invitation code ne to ka bar su saboda in ma ka cire su rijistar ka za ta yi ba dole sai an tambaye ka oke sai ka zo ga wasu alama nan wasu nambobi a nan gurin so za ka ga gun da aka ce enter captcha to sai kai click akan gurin so kana yin click akan nan gurin kawai zai baka damar da zaka saka waɗannan nambobi a nan gurin so sai ka zo ƙasa gun da aka ce password six characters so za ka saka akalla nambobi shida sai zuwa 7 sama yadda dai ba za ka manta ba kana kammala sai ka tafi gurin da aka ce sign off kamar yadda ku gani so kana kammala rajista za ka ga cewar gashi nan a nan sama ga balance ɗinka nan an baka naira ɗari sannan kuma za ka ga ga product ɗin a cikin wannan platform ɗin yadda idan za ka yi so wannan platform ne mai matukar amfani wanda kuma yana da matukar percentage da za a baka mai matukar yawa so idan ka riga ka yi depositing so let's say a ce za ka yi depositing akan wannan platform ɗin to za ka fara daga a naira dubu ɗaya ne shine matakin farko idan ka saka naira dubu ɗaya so idan ka saka naira dubu ɗaya amin shine za ka ga cewar za ka samu a naira ɗari ɗaya kullum da kuma 10% sai kuma daily income shine kenan zai kasance naira ɗari ɗaya 10% sannan kuma uh, total income din zaka samu naira dubu ma'ana dai in ka saka naira dubu zaka samu naira dubu a sati guda su kaga shi wannan ba karamar riba ne da shi sosai sosai ba sannan kuma za ga idan ka saka naira dubu uku so zaka samu daily income ɗari hudu da hamsin da 15% daily income kenan sai kuma total income shine zaka samu naira dubu talatin da ɗaya da ɗari biyar a cikin kwana bakwai wanda suka nuna kenan kwana bakwai za ka gani gashi nan a 7 days so shine abin da yake akwai to gashi nan tafi tafi dai za ka ga cewa in kai na dubu biyar so daily income zai zo maka a naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da naira hamsin wanda kuma total income za ka samu naira dubu tamanin da ɗari biyar a cikin kwana bakwai so wannan gaskiya ba karamin platform bane wanda za a amfana shi sa idan kana da dama to ka yi shi tun a farko tun yanzu tun kuɗin suna fita kafin su zo kuma su tafi cikin lokaci so wannan shine abin da yake akwai okay so idan za ka yi depositing a cikin wannan platform ɗin to sai ka zo ka duba idan na naira naira dubu uku za ka yi ko dubu biyar misali kamar haka sai ka zo ka yi click kan gunda aka ce test kawai sai ka yi click a gashin bayan ka yi click zai kawo maka wannan fuskar za ga tsarin 7 days din kuma price dubu biyar sai kuma daily income dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin sai kuma total income dubu takwas dubu tamanin shine 80,500 to kai tsaye sai ka zo ka yi click akan gun da aka ce buy bayan ka yi click da gun da aka ce buy za ka ga ya fitar maka da option guda biyu a payment 1 sai kuma payment 2 payment 1 payment 2 to sai ka zo ka yi click idan a payment 1 din za ka yi sai ka bar shi akai in kuma a payment 2 ne za ka ga ya fitar maka da wannan color din na black to sai ka bar shi akai sai kai click akan gunda aka ce buy in kuma na payment wani zaka yi sai kai click sai ka zo kai click akan gunda aka ce buy kamar haka bayan kai click zaka kira za kai ka fuskar da za a baka account number kamar haka so za a baka account uh, bank name sai kuma receipt din sunan wanda zai karba sai account number sai kuma amount din za ka gani to let's say a ce za ka yi transfer sai kai copy na ita wannan number gashi nan sources to sai ka tafi cikin wallet ɗinka ko kuma application ɗinka na bankin ka da kake amfani da shi ko kuma USD za ka yi amfani da shi to sai ka je ka turo waɗannan kuɗi bayan ka kammala tura waɗannan kuɗi sai ka duba nan ƙasa ga gurin da aka ce maka ah, ga step 2 ga kuma step 3 to nan sai ka zo ka rubuta ka saka wannan number da kai coffee a nan gurin sai ka yi din ɗinta sai ka zo nan gurin kuma sunan da kake aiki da shi na bankin ka so kamar haka so sai ka saka sunan bankin ka sai ga shi ka riga ka kammala to abin da za ka yi kawai sai ka zo ƙasa ga guri nan da aka ce submit kawai shi kenan sai ka yi click akai kana yi click gashi na submit to submit za ka ga a nan gurin submit din ya riga ya bace to shikenan sai ka koma ainihin cikin a ah, homepage ɗinka kamar yadda kuka gani to automatically ka riga ka yi purchase ɗin wannan ah, project ɗin to already kawai zai ringa yi maka kawai zaka ringa samun wannan daily income din kai sannan kuma zaka tara kuɗaɗe da shi sosai sosai kada kuma ta minimum day withdraw a cikin wannan platform din shine naira dubu ɗaya ok sannan abu na gaba idan kana so zaka saita ah, yadda ka yi withdraw sai ka tafi gurin da aka ce a wallet gashi nan so bayan ka click akan gunda aka ce wallet to za jira za ga ya bude maka fuska kamar haka to ga gunda aka ce bayan bank card to sai ka tafi gunda aka ce go so bayan ka click akan gunda aka ce go so abu na farko zaka zo ka rubuta sunan da kake aiki da shi a bank ɗinka gashi nan misali account holder name to sai ka click akan shi kawai kamar haka sai ka zo ka rubuta bayan ka rubuta kamar haka sai ka zo ƙasa gunda aka ce bank name kana tabawa zai kai ka gurin da za a nuna maka sunayen bankunan da muke aiki da shi shi a nan kasar kamar haka za a ga ya fitar maka da wannan fuskar to sai ka zo ka yi click a nan gurin sai ka zaɓo sunan bankinka kai tsaye kamar haka sai ka hauro da shi bayan ka hauro da sunan bankin ka sai ka zo ƙasa gun da aka ce bank account number so sai ka taba sai ka zo ka rubuta sunan ma'ana account number ka kamar haka bayan ka kammala kamar haka sai ka tafi da aka ce continue gashi nan so a kana taba za ka ganin gashi nan an ce the bank card is bound so successfully kawai shikenan sai ka tafi gurin da aka ce okay gashi nan a gurin kana kammala shikenan za ka ga ya fitar maka da wannan fuskar the bank card is bound so successfully shikenan so ka riga ka kammala to a still dai idan kuɗinka ya kai minimum withdraw a ciki so zaka zo kawai zaka duba ƙasa gashi nan zaka ga process time zaka gani gashi nan a cikin yan mintuna za a tura maka kuɗinka minimum kuma withdrawal kamar yadda muka faɗa muku naira dubu ɗaya ne sai ka zo ka yi idan amount ɗinka ya kai na naira dubu ɗaya kamar haka to sai ka zo ka taɓa gunna ka ce continue kai tsaye za a tura maka kuɗinka da zuwa account ɗinka na banki ok sannan abu na gaba bayan ka dawo home page ɗinka shikenan zaka duba saman dai gurin ga wata alama nan ta dugo-dugo a nan sama dama so kamar dai yadda muka taba ɗazu barin dan yi yaki biya yadda zaka gani sosai sosai gashi nan so sai kai click akan shi idan kana so zaka ɗauki referral link ɗinka sai ka zo gurin da aka ce share gashi nan anan ƙasa to sai kai click akan shi bayan kai click akan shi za a baka damar da zaka dauki invitation link ka kawai sai ka taba gurin da aka ce copy gashi nan kawai kana copy za ka kai shi nan kayi copy din sa sai ka je ka ci tura mutane da kake so za ka gayyata sannan abu na gaba in kana so za ka yi magana da customer service in kana da wata tambaya da sauransu to ga wata alama nan barin dan yi kibiya akan ta ita ma kamar haka so ga nan alama ta alama ta dan kan rago haka misali gashi nan Ah, na ɗan yi cycle ɗinsa so shi za ka taɓa domin ka yi zai kai ka ainihin telegram zai kai kai magana da customer service domin a solving din problem ɗinka so wannan shine abin da yake akwai a ga wanda yake da tambaya zai iya mana sharshi ta bangaren yi mana comment a mun gode mun gode da kasancewa da nazari tech sai mu tara a bidiyo na gabatar da zamu sake kawo wani sabon bidiyo wanda zai amfane mu baki daya yan uwa idan kun ji daɗi ku daure ku mana liking a wannan bidiyon sai ku mana share din sa a kafafen sada zumunta da kuke whatsapp facebook da sauran social media wassalamu alaikum sai mu tara a bidiyo na gaba